Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maritan Alhamis 26 ga watan Fabrairu. Kuna dai tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 17-25-30 masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fagin. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima jimrau kamar yadda muke yi kowace alhamis yau ma shirin namu akan kiwon lafiya ne kuma musamman yau akan lafiyar mata za mu duba matsalar mace-macen mata akan gwiwa da kuma hanyoyin da kuke ganin maza za su iya bi su taka rawar gani wajen taimakawa mata su samu kulawar likitoci musamman ma a lokacin da suke da juna biyu. kuma kamar yadda kuka riga kuka sani kowace rana irin ta yau mukan gayyato ƙwararrun masana ilimin kiwon lafiya su taimaka mana da bayanai su ƙara mana sani sannan kuma su yi mana ƙarin haske akan abubuwan da suka shige mana duhu har ma mu ba ku damar kiran waya kai tsaye ta wayar tarho ku kira ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da taku gudunmuwar. Wannan haka ne baba M2. Ƙwararriyar <laughs> likitar da muka sake gayyatowa a yau ita ce Dr. Mai Romandara wadda yanzu haka muna tare da ita kuma kamar yadda kuka sani ita dai Dr. Mai Romandara ƙwararriyar likitar mata ce masaniya a wannan ilimin lahiya aure da saduwar miji da mata. kuma yanzu haka ita ce shugabar gidauniyar bill da melinda gates a najeriya gidauniyar da ke ayyukan bunƙasa hanyoyin kyautata rayuwar mahiya kwama da talauci ta hannuni da dama nan gaba kaɗan za ta yi mana bayani har ma ta amsa wasu tambayoyinku amma kahin nan za mu ji ra'ayoyin wasu magidanta waɗanda sam ba sa kai iyalansu asibiti saboda dalilan da kowannensu ya bayyana to asibitin babu amfani ta asibitin ba yanda za ya kai mutum asibiti babu kuɗi domin kuma ba kuɗi muke da shi ba ba ma so mu je mu kai iyalan mu asibiti wasu katti suna zuwa suna taba su ba mata a gurin wani kato zai je ya wai ya je ya karanci aikin likitanci bai san kan addini ba bai san komai ba a gaskiya ni bana kai iyalai na me yasa kai eh, saboda a gaskiya likitocin nan ba sa iyalan mu aiki yadda ya kamata mun wata ma tun muna ƙanana ya gida aka haife mu kuma ga munan lafiyar mu kalau har yanzu za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya game da irin rawar da kuke ganin maza za su iya takawa wajen rage yawan mace-macen mata akan gwiwa ku kasance tare da shirin yau da gobe ku ji duka waɗannan bayanai To da farko bari mu faro da ra'ayoyin 'yan uwana maza game da maganar kai iyalansu asibiti musamman ma idan matan suna da juna biyu ta bakin Halima ta kace in suna kan gwiwa. na abubakar sadi na san watakila kana kai iyalinka asibiti in ta da juna biyu ka gana kaiwa me yasa baka kaiwa to ai asibiti babu amfani ta asibitin ne amma ga shi a radio ana cewa ya kamata ku bar iyalan ku suke zuwa mu gaskiya kai a asibitin nan ne ba mu gane ba tun daga iyayen sofi nan muna ga sun fi asibitin din sun fi jinyan mm, mai juna biyu akan asibitin so gaskiya mu muna ga kai asibitin nan ya ma za mu fara kai matan mu asibiti kuma wani kafe yana gani yana ganin ta kaga bai dace ba sunana Mr. Joy kana kai matan ka asibiti kana da ciki a ba mu kai su asibiti don asibiti in za ka in za ka mutum asibiti sai da kuɗi in babu kuɗi babu yadda za a yi a mana awo wato ka nufin in kun je asibiti sai kun biya sai an biya mana ba yadda za a yi a kai mutum asibiti babu kuɗi to mu kuma ba kuɗi muke da shi ba shi yasa ba ma kaiwa na lukman to lukman ya kana kai iyalinka asibiti gaskiya ni ban kai su asibiti me yasa baka kaiwa abin da yasa bana kai su asibiti shine domin ba ma so mu je mu kai iyalan mu asibiti wasu katti suna zuwa suna taba su ba mata a gurin shi yasa su mu ba ma kaiwa akwai kuma tsoffi iyayen mu wanda suna karban aihuwa ba tare da sai an kai su asibiti ba in ma maganan wannan abin nan itatuna ne iyayen mu tsoffin nan sun sani su suke ta kawo mana itatunan muna tafasawa muna ba iyalan mu shi yasa ba ma kai su asibiti domin ka je wani kato zai je ya ji wai ya je ya karanci aikin likitanci bai san kan addini ba bai san komai ba to amma ai zamani ya canja mu ba ruwan mu da wani zamani al'adan iyaye da kakanni muke bi ke malam ya suna suna muhammad ilyas a gaskiya ni ba na kai iyalai na me yasa ba ka kai saboda hakikanin gaskiya likitocin nan ba sa wa iyalan mu aiki yadda ya kamata don saboda akwai anguwan zoma a cikin gari muna iya kai matan mu wurin din za a karbi aikuwa lafiya kalau sannan wasu irin magunguna da ake basu ma akwai gargajiyan da ake dan ba su kuma insha Allah wannan yana taimakon sosai ɗari bisa ɗari mun wata ma tun muna kanana ya gida aka yi mu kuma ga mu lafiyar mu kalau har yanzu wato kide ba kai yarinka a gaskiya ba zai yi ba don da gade gashi nan ana karba a gida lafiya kalau ba wani damuwa Wayyo Allah na, wayyo Allah na, yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake damin ki? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki za ki warke. Don haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari. haba mai gida ka tuna da ƙauna da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a da yaushe ya kamata iyaye su daina yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garin, don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya game da irin rawar da kuke ganin maza za su iya takawa wajen rage yawan mace-macen mata a kan gwiwa domin su taimaka wa matansu da 'ya'yansu da kuma ƙannansu. ta hanyar ba da muhimmanci ga lahiyarsu da ba da tazara tsakanin 'ya'yansu zuwa awon ciki da kuma haihuwa a asibiti haka kuma ya kamata a riƙa guje ma duk wasu ɗabi'un gargajiya da ke iya haifar da illoli irin su shan kunun kanwa da wanka da ruwan zahi da kuma auren wuri sako daga hadiza adamu matakin farko da zarar ta samu ciki ta je asibiti inda likita zai ɗora ta kan duk abin da za ta kiyaye domin kare lafiyarta da abin da take tare da shi sannan kulawar miji ya dinga kula da ita har allah ya raba ta da abin nan lafiya Sako daga Husna bi Abdullahi. Gaskiya abin da ya kamata mace ta samu kulawa ta sosai. Da zarar ta samu ciki, maza su kula sosai da wannan ta ɓangaren abinci mai kyau, kwantar mata da hankali, taimaka mata wajen zuwa asibiti. Da zarar ta ji canji a jikinta ta kasance tana ziyartar asibiti lokaci-lokaci tana samun shawara daga ma'aikatan kiwon lahiya. Allah ya sa mu dace. Sako daga Fatima Sulaiman. wato matakin farko shine mu tuba mu kuma koma ga Allah sa'annan mu yi ƙoƙari idan mace ta samu juna biyu da wuri ta garzaya asibiti domin a duba lafiyarta da kuma abin da ke cikin cikinta sannan a dinga faɗakarwa a kafan yada labarai domin a kiyaye abin da zai janyo cututtukan da har zai sa a rasa mata da yara Allah ya sauwaka. Sako daga Muhammad Musa. Yawan saurin aure ga matan da basu isa ba yakan haihuwar da mace-macen 'ya'ya mata wajen haihuwa da fatan uwaye maza za su lura, sako daga Umar Ustaz Jibiya. Kamata ya yi duk lokacin da ka san iyalinka tana ɗauke da juna biyu, to ka hanzarta kai ta asibiti don ta samu kulawa daga ƙwararru, sako daga Habu Inuwa Stars. Yawanci auren wuri yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa mace-macen mata tare da rashin sanin mahimmancin zuwa asibiti. Iyaye maza don Allah a taimaka mana, saƙo daga Ishak Yusra. Maza su riƙa barin matayensu su rinƙa zuwa asibiti domin yin awo kai da kai, sannan su rinka ba mata cikakkiyar kulawa. Misali, lokacin da suke ɗauke da ciki, su rinka siyo musu kayayyakin marmari wanda za su san ana kulawa da su ba su rinka ba su five or death ba ma'ana miyar kuka mara kyan gani su ko suna ɗiba five or life da kwai a teburin mai shayi bayan haka idan za su haihu su tabbatar sun kai su asibiti domin samun sauƙin haihuwa wannan zai taimaka wajen rage mace-macen mata yayin naƙuda. Sako daga Comrade Zakariya'u Adamu, gidan Baba Ada, unguwar Usubu, Kwantagora. Hakika VOA Hausa yawan mace-macen mata a kan gwiwa a kashi tamanin cikin ɗari na faruwa ne sakamakon rashin kulawa daga mazaje, wanda hakan na da nasaba da rashin ilimin addini da na zamani. Uwa uba ga talauci da rashin shugabanni na gari, domin kadan muka duba wani yankin karkarar ba su da asibiti wajen duba lahiyar mai juna biyu babu kayan abinci mai gina jiki don haka dole ne gwamnati ta bi lungu da saƙo. ta samar mana da ɗakunan shan magani domin samun sauƙin kulawa da matanmu a lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Saƙo daga garba na kwalo a jaura. To madalla yanzu haka muna tare da Dr. Mairo Mandara, ƙwararriyar likitar mata masaniya a wannan ilimin lahiya arme da saduwar miji da mata, shugabar gidauniyar Bill da Melinda Gates a Najeriya wadda za ta taimaka mana da amsoshin wasu tambayoyin da suka shahi lahiyar mata masu juna biyu. Da kuma mahimmancin kai mata asibiti a wannan lokaci da suke ɗauke da wani rai a cikin cikinsu. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, salamu alaikum dakta. alaikum salam an tashi lafiya lahiya lau dr mairo muna miki barka da zuwa wannan shiri namu kuma muna ƙara godiya duk lokacin da muka buƙaci taimakonki kina taimaka mana mun gode kwarai allah ya saka da alheri amin to ban san ko kin ji amsoshin da muka karanto ba da kuma wasu ra'ayoyin da wasu magidanta suka bada game da dalilansu na wato ƙin eh, tura matansu asibiti haka ne Yawwa ban san kin ji amsoshin ba akwai wani abin da zaki ɗan ƙara a kai kafin mu je ga tambayar mu eh na ji amsoshin da da aka bada kuma musamman a ko mu a nan muna ganin abubuwan da ke faruwa yawanci mutane kamar ba Allah in ya bamu. a juna biyu amana ce to don haka zuwa asibitin nan a shi ciwo ba a ganin shi a goshin mace don haka sai an je asibitin nan kuma asibitin nan ba wai sai ba a da lafiya ba ne ba akan je ne don a ƙara lafiya a ba da wasu ƙwayoyi da ke ƙara jini a kuma duba lafiyar uwa da ɗa to kin san ɗa Allah cikin rahama shi ya ɓoye shi a cikin cikin mahaifiyar shi to ba ka gane abin da yake ciki mm-hmm. sai su ƙwararrun likitoci sun duba amma kuma kafin mu ji tambayoyi da kai wani abu da aka kirawo aka yi magana a kai maganin cewa yana da mahimmanci kada yara da ba su cika mutane ba su su ɗau ciki to wannan wani abu ne babba in kin lura za ki ga kamar maganan da aka yi na yoyon fitsari in kin lura za ki ga yawancin wanda suke ciwon yoyon fitsari za ki ga gajejjerun mata ne ko kuma yara ƙanana wanda ba su samu sun ci abinci sosai sun girma sosai kwankwason su ya bude inda zai iya daukan ta ba. Waɗanda ba su ƙosa ba. Ba su ƙosa ba. Kuma Allah na tuba ni yanzu a zamanin yanzu tsofai tsofai ma da mu. Tarbiyyar yara ma ya zama aiki. Yanzu kamar yanzu in kina so ki tarbiyyantar da yaron ki sosai ya tashi cikin lumana cikin musulunci cikin tsoron Allah. Kafin ke kanki ki gane da yake cikin ga kin wani ma gane ke kanki intanet. idan mai buɗo mai binciko sosai shiga me ke ciki a duniya in yana kallon tom and jerry ke ma ki gane me ake faɗa a turanci ko kuma yana kallon wani abu to abin nauyin abin ya ƙara yawa da sai dole mace ta yi samu cikakken hankali da nutsuwa da ita kanta ta zama mutum kafin mu samu mu sauke wannan nauyi da ubangiji ya ba mu yawwa dakta kamar a likitance kamar ta wace hanya mazaje za su iya taimakawa mata ko kuma za su iya taimakawa wajen rage yawan mace-macen mata musamman akan gwiwa a lokacin da suke aihuwa to mace-macen mata kamar namu a arewacin najeriya kusan mun wuce kowa a duniya muke kan gaba ƙasashe ma da ke yaƙi da ke yunwa sun fi mu a samun lafiyar mata ba wani abu bane ko saboda ina ganin ba mu ɗauki abin da muhimmanci ba kamar ya kamata mutum namiji idan har ubangiji Allah ya sa mata shi ta ta ɗau juna biyu to ya kamata ya shiga adashe adashe ba na sayan ragon suna ba na sayan magungunan asibiti na sayan abinci mai lafiya kuma ya kamata duk mata da ke da juna biyu da zaran ta ga al'ada ba kamar wanda ta saba ne kamar wata uku daga laulayin ciki din nan to mace lalle ta rinka zuwa asibiti kuma asibitin nan ya kamata mazaje su ɗauke su ce duk abin da ya kama ki na laruran asibiti na baki izini ki kama hanya ki tafi Yawa, dakta ban tare numfashin ki ba, amma har yanzu akwai mazan da ke da ra'ayin cewa suha matansu ba za su je asibiti ba saboda duk da cewa larura ta ba da dama eh, namiji likita ya duba mace, amma duk suna ganin cewa su gaskiya ba za su tura matansu wani ƙato ya je ya ga al'auran matansu ba. To, yawanci abin da ke faruwa idan wani kato bai ga al'auran matan shi ba katon ya ɗauke ta a makara domin larura da Allah ya ɗora mana idan aka samu larura malamai sun gaya mana ba ɗaya ba ba biyu ba a larurance in aka samu larura ya halatta mace ta je ta samu lafiya da inda ya kama haka dai mu dai malamai suka ce mana ina tunawa kwanaki can yan shekaru baya ina asibiti ina ma fiɗa ne ina wata mata ina ma wata mata tiyata sai na fito kenan irin dan huta kafin in canza in shiga sai wani dan uwa malami sai zo ya ce ma abokin aiki na dan Allah da annabi kira min Dr. Mandara ina so in dan kebe da ita a can in yi magana da ita hmm. lafiya sai ce eh to a ce mata dan Allah da annabi ta zo ina so in magana da ita ne domin matata ba ta da lafiya kuma ina so mace ne ta ganta ban so namiji ya ganta ni ko ban so ta keɓe da namiji ya ganta ta yi mishi magana don haka shi yasa yake so ya kiɗi da niya mun bayanin da yake damun matar shi. To na ce mishi to malami ma miji na ce kan keɓe da wani namiji. Ni din nan inda a ce iyayena ba su bar ni na je makaranta ba in ba a ce mijina ya ɗaure mun ya bani goyon baya ya daure na zauna ina aiki ba. Ai ni ma ba za a same ni ba. Sosai. Don jihadi ne don Allah dan annabi. mu tashi ba wai ma mu kai matan mu asibiti ba to mu sa matan mu su je su koyi aikin asibiti su zama su ne malaman asibitin ma karewa da ƴaƴan mu mata Yau wato ina wata 'yan uwanmu maza sun saurari wannan bayani da kunnuwan ba, wato kunnuwan basira. Dakta za mu buɗe lamu amma kahin nan mun samu tambayoyi masu ɗimbin yawa da masu saurari suka aiko ta hanyar WhatsApp. Tambayar farko ta hito daga Malam Umar Muhammad daga Kaduna, Najeriya. ya ce idan mace ta haihu menene fa'idar wankan da suke yi da ruwan zahi ko kuma illarsa To na farko dai in mace ta haihu tana gajiya domin ba karamin aiki ta yi ba. Don haka tana bukatan ta huta, tana bukatan ta yi bacci, tana bukatan ta ci abinci mai mai ruwa-ruwa kamar su farfesu kamar su kunu amma ba kunun kanwa ba kamar su kunun gyaɗa kin san mu mutan barna kunun gyaɗa ake sha <laughs> ko su su irin su ko kwannan amma ban da kunun kanwa domin kunun kanwa yana ma zuciya illa idan ta samu wannan za ta dan yi ta da ruwan ta na ɗumi irin dai na gajiya amma wankan jego da ake yi din nan na na ganye na bulalan nan da ake wa mace bulala bai da amfani ma mace idan mace ma tana da hawan jini za ta iya yanke jiki ta kwaɗi ni ina lokacin ina malama ina aiki a abu na ga matar da wankan jego na ganye ya sa ta mutu so bai da amfani ko misalin zarrata abin da ake bukata a samu mace ta yi wankanta da ruwanta mai ɗumi yadda ta saba mai daɗi in tana so ta sa tawul a ɗan mammatse mata jiki yadda za ta fi daɗin bacci amma ba da tafashashen ruwa ba. Yawwa. Jego abu biyu ne. Jego ba ta huta ta ci abinci mai kyau mai lafiya shine jego. Amma a dokta irin masu shiga ɗakin zafin nan wanda ba wai wanka ake da ruwan zafi ba wasu kamar sona eh kamar sona din nan wasu suna cewa wai yana saboda ruwa da jikin ya taru yana kamar kamar matsa ruwan yake yana yana sa mace ta jikinta ya gyaru da wuri abin da yake sa mata jikinta ya gyaru da wuri ta kwanta ta huta ta yi bacci idan ta samu karfinta to ta fara motsi tana exercise amma shiga wannan wannan azabar kamar irin su Kano din nan lokacin da ake cikin azabar zafi ya ka kare ma da zafin Allah da Annabi ne sai ka kuma ka hada da gawayi da ce Allah gaskiya ne dakta da fatan muna saurare a ko ina yawa shi kuma wannan Abdul Samad Yusuf daga Potoskum jihar Yobe ya ce wai shin me yake kawo borin haihuwa a mata ne sannan yawa akwai wata irin wannan tambaya shi kuma wato ya ce ina yi wa dakta barka da halartar wannan shiri tambaya ta ita ce me ke kawo mai naƙuda kaga jikinta na jijjiga tambayoyin kama sun yi kama eh, haka ne wato shi dai borin haihuwa abu ne da yake biyo bayan hawan jini wato idan mace tana da hawan jini wato ana ce mishi high blood pressure ko to a mm. turanci ana kiran eh, abin eclampsia ko kuma pre-eclampsia so idan hawan jinin ya hau sosai sai ya hau kwakwalwanta sai ya jawo ta yi wannan borin hawan jinin kuma kamar yadda muka faɗa ɗazu ba yadda za a yi a gano wace ce za ta yi borin hawan jini wace ce za ta yi borin hawan jini da sai an je asibiti in aka je asibiti ɗaura hannun nan da ake yi to malaman asibiti za su gane wannan tana da alamar wadda za ta yi don haka tun wuri a bata magani to tun wuri a bata magani ba sai an tsaya an jira ba to wannan kenan shine ke kawo borin hawan jini yawa to ga tambaya da muka samu daga wata mace wato ummi garba na kwalo a jaura dakta ta ce tambaya ta ina zuwa awo akai akai a duk lokacin da na samu juna biyu to amma duk sanda na naƙuda ta zo mini sai na shahe sama da awa 24 ban samu kaina ba To abin da yake faruwa shine eh, na kuda da bai kamata ya wuce awa goma sha biyu ba gaskiya. Abin da ake nufi da nakuda wato da zarar lokacin da zafin nan ya fara yi sosai ba to ba ɗan kanakanan ba tukunna ba me ake kiran shi a hausa ba ɗan farko-farkon ba. Mm-hmm. Ya in ya kama ya kan kama ba a so ya wuce awa goma sha biyu. to idan ya kai har awa goma sha biyu to gaskiya a likitance ya kamata a mukan wa mace ruwa don a taimaka mata ya ƙara ƙarfin eh, naƙudan don eh, mace ta haihu mm. akwai abubuwa kama da suke sa naƙuda ta daɗe wani lokaci kuma ya ga mace ta fita hayyacinta ta sha wahala mm. wani lokaci da ita kanta ta daɗe da ta ci abinci ba ba ta da ƙarfi don haka za ki ga eh, mahaifar ba ta matsewa mm. wani lokaci mahaifar ce ba ta buɗewa sosai wani lokaci matar uku ta bai da girma sosai to akwai abubuwa da yawa kuma babu yadda za a san wanne ne wanne a ce an je asibiti mm. amma duk likitan da ya san abin da yake yi ya kamata bayan awa goma sha a taimaka miki a taimaka a samu ɗanya ya ke ma shi mhm. Yawa dakta mun san minti biyar kahin mu ƙara shi akwai uzuri a gaban ki amma ga wata tambaya. Wai idan mace ta haihu wani abu mulmulalle da yake toshe gaban mace yana mata illa ne an ce nishi ne wato yayin aihuwa yake kawo shi. To, idan mace ta haihu bayan ta placenta ya fita wato Eh, a ake shi uwa eh sosai ya ya ya fita ban so ce mishi mahaifa domin mahaifa tana nan a zaune ita amma waɗansu suna ce mata uwar uwa wasu suna ce mata mahaifa bayan wannan ya fita bai kamata akwai wani sauran abu da ya cushe a gaban mace ba mm. wani lokacin kan ga mace in ta sha wuya wajen naƙuda mm. saboda wani lokaci ba ta gama buɗuwa lokacin da za ta haihu ba ta rinka yawan numfashi tana turo ɗan ƙarfi da yaji sai ki ga in ya aka turo aka sa shi ya fito ƙarfi da yaji to sai ki ga ta sa ƙarfi ya turo wajen mayayan fitsarinta wato buladanta mm. ko kuma shi bakin mahaifan ta turo shi ta turo shi ta turo shi sai ya ɗan zazzago ya rinka yin ƙasa amma shi wannan ba wani abu bane in mutum ya je asibiti tsaf za a ɗaga shi ya koma inda yake idan kuma mutum ya je asibiti kuma ba a mishi operation ba akwai waɗansu abubuwa da ake ce ma pelvic exercise da hmm. mace za a ban mace in tana zaune sai a ce ta tsuke gabanta hakan nan ta tsuke gabanta tana zaune fa ba wai ta tsuke idan ta bata <laughs> ta tsuke gabanta ta hmm. san sake ta tsuke gabanta ta san sake ta taimaka wajen komar da da wannan kakin mahaifa ne yake zazzakowa wani lokacin an daɗe ana nakuda ko kuma an yi ta nishi a hmm. lokacin da ke bai ba. Yawwa to dakta mun gode kwarai da wannan gudunmawa da kika bamu da kuma lokacin da kika ɗauka duk da uzurin da ke gabanki mun gode kwarai Allah ya saka da alheri mun gode kwarai Allah ya ƙara hikima da basira mun gode. To amin amma kafin a tafi dan Allah da annabi ina da kira. To. a bisa al'adar mu zaki ga kaman mutumin da ya faɗa aka yi eh, suka faɗa din nan cewa nan dai suna son mata su duba matan su to duk macen da ka gani ya ce ko mata ce ta wani dan haka mu ma ya kamata mu tashi mu ɗaure mu jihadi mu sa ƴaƴan mu mata su je makaranta domin kowace mata ta samu ta zama Dr. Mairo a gidansu. Insha Allah, saboda kowa na so ya ga Dr. Mairo kuma kowa na so ya magana da Dr. Mairo. to Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya ba mu ikon amin ya Allah mun gode kwarai yau wato ga dukkan alamu mun samu kira daga lagos salamu alaikum eh muna jin ka gudunmawa zaka bayar saboda dakta akwai uzuri a gaban ta ta tahi hajiya ta gudunmawa ta ni abin da zan bayar ya kamata ma'aurata suna kula da iyalin sosai da farko mai sunanka saboda dole in jinjina ma mai sunanka da juna ya zama mai gidanta ya kula da ita sosai. To mai sunan mai magana? To ina gan Allah yadda wannan zai kawo a samu yawan mace-mace haka. To Mala Abdullahi mun gode kwarai da fatan ƴan uwanka haka ne da fatan ƴan uwanka. Kuma ina wa dokta barka da yamma. To mun gode kwarai Mala Abdullahi da sauran ƴan uwanka da fatan ƴan uwanka maza sun saurare ka. To mu ma mun gode. To masu iya magana suka ce laihin daɗi ƙarewa mun kawo ƙarshen wannan shiri namu amma kahin mu tattare Jamila mecece tambayar mu ta yau. To tambayar mu dai ta yau za mu saka ta ne akan Facebook da kuma wato tambayar tamu dai kamar ta wace hanya aikin gona ko noma zai iya taimakawa wajen yaƙi da talauci da kuma ƙirƙiro da sana'o'in yi ga matasan Najeriya. za ku aiko mana da amsoshinku ta abin nan whatsapp da kuma facebook To baki ɗaya da iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe juma'a da izinin Allah inda za mu gayyato wani masanin mu tattauna akan wannan batu na yadda wato aikin noma yake taimakawa wajen yaƙi da talauci da kuma ƙirƙiro da sana'o'in yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Usman Ahmad Kaba da Muhammad Lalo wanda ya taya mu zama a nan da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Monsieur Joe ni ce taku Halima Jumrau Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.